Baza ƙarfi ne kuɗinka, in kuma ka tashi wato ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a asalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Graba ne da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To muku alkawari yau za mu so mu tattaunawa ne akan sana'o'in arewacin Najeriya na gargajiya da fatan shugabannin kasar za su duba su su kuma inganta su. Yanzu zan bar ku da wakilinmu Nasiru Adamu Alikaya ku saurari kashin farko na firar da ya yi da sarkin makeran garki Abuja. Eh, a muna tare da jagoran makerar da gabatar mana kansa da kansa. Assalamu alaikum ni sunana Alhaji Adamu sarkin makeran garki village Angon Hausawa. Eh. alhaji adamu ga dai na ga ana ta kere-kere kashi daban-daban a nan kafin ma yi nisa ko za ka gaya mana a irin abubuwan da ake kerawa a wannan makera eh muna kera fatanya muna kera garma muna kera gatura muna kera lauje muna kera abubuwa dai da dama zuwa gatura wanda ake tsara ice da shi kuma da fatanyu wanda ake noma da shi a zamanance kuma muna yin hada langa-langa eh, shawarar rikin su wato abinda watakila masu sauraro ko kuma in ce matasa za su fi so su sani shine yadda aka yi wannan sana'a tsohuwar sana'a amma ga shi har cikin wannan sabon zamanin kwamfuta da ci gaba irin na fasaha zamani sana'ar nan tana ci gaba da wanzuwa shin alaja adamu me kake gani ya jawo wannan sana'ar ta wanzu har wannan zamani ne kuma tana ana ci riba eh abin da ya jawo wannan sana'a na iyaye da kakanni kuma ba a yadda shi ba wani ma har suna sha'awan su zo su koyi wannan aiki to wayansu suna ganin wahalar shi saboda in ba mutum ya daure ba a zamanin nan ba duka yaro zai daure yi shi ba wayansu ma saboda wahalar sun watsa da shi domin saboda mun tashi muna tare da kakanninmu ne da iyaye mu suna yi har suka koya mana kuma muka saba da shi eh. yawwa a ci ko za ka gaya mana tsawon shekaru da kai wajen fara wannan sana'ar kuma shi wannan sana'ar gadon ta kai ko kuma haye yi wato ma'ana kawai a dare ɗaya kawai ka faɗa eh wannan wannan sana'a na kira a asalin shigado ne na yi ta wajen kakana amma sana'an babana majemi ne amma kuma ni na gaji kira ta wajen kakana ne. wato jima aikin fata kenan. Eh aikin fata kenan. shi kira sauran kakana ne mahaifin tsohuwata to ta waje su na gaji wannan kira eh. a idan da za mu koma baya tun a takaitun me za ka tuno daga wannan bari mu fara yadda abin mutane za su gane sosai yaya za a yi mutum ya zama cikakken makeri menene yake bukata ya zama dole sai ya gada ne ko kuma zai iya zuwa ya koyi wannan sana'a eh, wannan wannan kira mutum zai iya koyo amma amma dai mutum dole dai sai ya gada wa'yansu ma 'yan gadon ma wa'yansu saboda ana sanya su a makaranta da wa'yansu makaranta sai hana sun yi sai su watsar da aiki saboda sana'a kirin yana da wahala in ba mutum ya daure ba to da wuya mutum ya iya shi wanda suka gada ma zai ga sun bar shi wanda suka daure in suka zo koyo sai ga sun cin riban kira yawa ina wata watakila a tarihi an ɗauko wannan sana'ar kira watakila tun zamani annabi dauda ne ina jin ake cewa wannan sana'ar ta samu asali shin wannan shine tarihin ko ko kuna da wani tarihi na daban a wannan wannan wannan shine tarihin abin domin shi kira dama ya samu tarihi ne daga annabi dauda da kuma kasan suna tare da eh, wani suna shi eh, wannan zurkal ne kenan ah, ah, akwai ma labarin zurkar ne inda ya je ya samu wasu mutane a ƙarshen duniya ya jujuwa ma dudu kenan ya yi amfani da karfe ya tare wata kafa da suke kokarin shigowa shi ma akwai wannan tarihi eh sha Allah wannan ni ma na tashi dai na ina jin wannan tarihin kibiya wani duk da turmi su suke kuku da ƙarfe ga gari baki ɗaya, sannan matoni wanda ke ɗebe wuta, da matsagiya mai tsaga ƙarfe kwaf ɗaya, da matankwari mai tankware ƙarfe kuma, koko ya lallawo ya shige ya da yara, kaya na ƙira nan kaɗan muka ambata, na ƙasa-ƙasa a cikin ƙasar Najeriya, da mun tsaya mun dage damtse 'yan uwa, a faje na ƙira ba a fin mu a duniya. tarihin nake jin wannan a wajen kakannina eh ma alhaji ado me zaka tuno kuka gaya ma asalin wannan sana'ar wacce take ta gadon gado asalin wannan sana'a asalin ta tun kaka da kakanni tun annabawa wannan asalin kira ya samu har zuwa yanzu kuma ana nan ana ci gaba da shi mutanen zamani ma suna zuwa suna ce mana mu bar wannan aiki mu koma aikin zamani mu ce ba zai taɓa yiwuwa ba ba za a yi a watsar da aikin gargajiya ba zai yiwuwa hatta 'yan boko ma da suke boko nan a cikin abuja nan dole sai sun zuwa su su nemi wani abu nan namu na gargajiya wanda za a za a ɗauka a ji a nuna ma duniya cewa wannan aiki na namu na gargajiya na kaka da kakan da iyaye duka dole suna zuwa nan a gidan talabijin ma na abuja ma sun taba zuwa nan da turawa da yawa da suke zuwa nan a kawo su a nuna musu sana'a na gargajiya wanda ake na gargajiya wanda iyaye da kakanni aka tashi ana yi za a kawo suna makerar mu nan za mu sa karfe a wuta mu buga mu fatanya mai wannan har mu sanya karfe a wuta mu lashe mu taka shi mu taka shi da wuta har gaba tura yana tura hannu a kai na kara Eh. Ah, kafin mu iso ma wannan abubuwa na ban mamaki da sun makera suke yi bari mu sawa mutane hoton yaya makera take na san dai lokacin da nake makaranta malamin mu na wasu yana cewa akwai abubuwa da ake bukata su zuga zugi da ake kura wuta eh. a ah, da su shin ah, na ga zuga zugin ma yanzu har na zamani da wanda ake wainawa da gangaren eh. shin waɗanne abubuwa ne ne yake amfani da su a makera wacce ta ga wata Ah, abin da makeri ke amfani da shi a ah, makera wanda ya gawurta kaga akwai zuzuge, akwai awartaki akwai kurfi masari akwai guduma akwai hamma akwai awartaki akwai majayin wuta duk akwai shi a makera akwai makera ne ake kira maƙera makera ga oho ita ya ce ta zama uwar makera eh, ita ita uwan makera yadda ta zama saboda nan wannan dutsen mu muna kira a kan dutse ne ba kamar da ake a yau muna yin kira irin na da a kan dutse muke in mun gama kira akan dutse mu koma can makera wanda za a lailaye ta a gyara jikin karfin yayi kyau duk da kake so ka sarrafa shi sai ka koma can kan makera kira ake kira ta uwa makera sai kuma bakin huta nan a ganshi nan muna kira shi bakin huta wanda za a zuba wuta a zuba gawayi ana hura da zuzuge na fata ba irin na zamani ba to da yake zamani ne yazo sai muka ban na fatan muka kama na zamani amma still har yanzu na fatan muna nan zamu kokarin shi ni na iya hada shi in zuwa gaban ma za mu zo mu hada shi mu zo mu aje saboda tarihi saboda yaran baya su su gani yawwa watakila za a ga cewa ah, kuna amfani da gawayi abin da gawayi akwai abubuwan da suke amfani da su waɗanda suke iza wannan wutar ta iya narkar da karfe eh muna amfani da gawayi ne ba na kowane iske ba muna amfani da gawayi na kirya ne wanda za a je a kone kirya a jeji da muna zuwa ne da kanmu mu je mu kone kirya ga kone kirya mu ɗebo mu zuba mu zo da shi gidan mu to shi gawayin irya ya fi nunar da karfe komin girman gaba karfe idan aka zuba shi a wuta zai narkar da karfe komin girman shi ba kowane gawayin ne suke amfani da shi yanzu irin gawayin zamani da ake girki da shi ba gawayin irya muke amfani da shi eh. ah, da zuwa kun sunan wani abu da na tabbatar hausawa matasa da yawa ba za su sani ba wannan awar fiki ɗin da kira na san san san guduma za su yi jin guduma zuga zugi ko waɗanda za su gani amma menene wannan awar fiki hantsaki eh. hantsaki mai wanda ake kama eh, wanda ake kama karahu da ita eh, wanda ake kama karahu jama'a za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba da firar